kansa a tsaya a yi adalci a kan wani al'amari kuma a ga me zai amfana wa al'umma kada a yi tunanin yanke wani hukunci don daɗaɗawa wani ko wasu ko don ɓata wa wani ko wasu wannan sai jefa mutum cikin da na sani kusan hadisi ne ingantacce ma cewar a hausa cewa wato aikin mai gaggawa da kashe ɗaya yake haka annabi sallallahu alaihi ce aikin gaggawa da kashe ɗan ne da abin da za ka yi ka tsaya ka yi nazarinsa idan gwamna ya ga ga wani abu da ya zauna da waɗanda suka san wannan al'amari suka ga abin da ya dace suka yi hukunci ah, shari'a ta tabbatar cewa in kai hukunci kana shugaba da adalci aka samu kuskure a ciki Allah zai baka lada ɗaya in ka yi daidai lada biyu so kusan babu asara a wajen hukuncin da shugaba zai inda ya tsaya ya yi adalci a kan dukkanin al'amura kar a tsaya ana waiwayen baya in sha ta su ja layi su tsaya su kalli me za duk gwamnatin da ta zo kowa akwai abin da yake kallo a hasashensa shi ya fi wa mutane amfani kuma na uku duk abin da za su su nemi waɗanda suke wato ahalin abin da Allah ma wata ta'ala ya ce da mu fasalu ala zikirin kuntum la ta'lamu jan ku tambayi waɗanda suka san al'amari akan komai kafin ku yi hukunci kada a yi gayi da ka ba za a zo a yi da na sani so na ba su shawara su bi da al'amarin nan cikin nutsuwa cikin kyakkyawan zato ba tare da nufaka akan kowane al'amari ba su yi abin da sun yadda shi ne daidai ba ko zai wani daɗi ko zai bata wani a za su kubuta da wajen Allah subhanahu wa